المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مثل الباحق والسلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da biyar ga watan da ula shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiya me kuke cewa ba sai ku magana ba amma ina magana kuna magana sai ku ce kaza ne ko har bakwai ga wata ba shida ba bakwai wato bakwai ga watan biyar kenan watan jima'a da ula to shi kenan ku ne za ku zama abin tambaya bakwai ga wata haka dan ci gaba da karatun littafin mu bai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na tasa'in da shida babin da muke ciki idan ba ku manta ba shine babu sifati tudil qamisi wal kummi wal izari wa taraf al imama وتحريم إسبال min zalika ala sabilil سبيل wa karahatihi min ghairi khuyala wannan shine babin da muke ciki hadisin karshe ko kuma hadisin da muka tsaya a kansa a cikin babin shine hadisin Qais ibn Bishr at-Taghlibi wanda shine hadisi na biyu a karshen sa muka je inda aka ce an yi sabani dangane da raunana ko amintar da ɗaya daga cikin marwaita a takaice dai malaman hadisi sukan yi magana akan illa ta hadisin amma ba su fito ƙararar sun ce ya zama za ta yadda ba za karba ba zamu tashi kan hadisin abu sa'id al-khudri wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam izratul muslimi ila nisfi saq wa la haraja aw la dunaha fi ma bainahu wa bainal ka'bayn ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا lam yanzuri Allah ilaihi rawahu Abu Dawud bi isnad sahih wannan hadisi an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace izratul muslimi kwarjallan muslimi ila nisfi saqi ya kamata ya tsaya zuwa ga rabin kauri mun yi bayani a baya cewa kowane irin tufafi da dan namiji zai sa haka ake nufi amma ya ambaci kwarjalle ko izar dan saboda shi ya fi yawa a wancan lokaci sama da kowane tufafi masu sa wando a cikin larabawa a wancan zamani kaɗan ne idan an kwatanta da waɗanda suke son yi izar da rida shi yasa hukuncin cewa izar ɗin mammani zuwa ga rabin kauri ne baya takaituwa kan izar kawai abin da ya kamata ka fassara tufafin musulmi zuwa ga rabin kauri ne sawa'un izar ne wando ne riga ce jubba ce ko ma menene ila nisfi saqi ya zuwa ga rabin kauri ne amma wala haraja babu laifi au la junaha ko kuma dai la junaha da la junaha da la haraja duk ma'anar su daya amma laifi idan mutum da rabin kauri har ya zuwa idan sawu to daga nan fa sai ce ma kana asfala min al-ka'bayn amma abin ke idan sawu fa huwa nari to wannan yana cikin wuta kaga anan ya faɗi kashi nawa kenan cikin tufafi ya faɗi kashi uku asali shine ya zama mai rabin kauri amma a da idan kauri har zuwa babu ne kashi na uku abin da ya kasa da idan da nuna gafa ko da ubangi sai marartu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ke nuna fi'ilin marra ya murru ya ta'adda bil ba'i wa ya ta'adda bi ala akan ce marartu bihi da ko marartu alaihi kaga ne ya ce marartu ala rasulillahi a madadin ina yin wannan cikin larabci nan gane ku marartu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na bi ta wajen annabi na wuce annabi tsira da aminci su tabbata gare shi wa fi izari istirkha'un tufafi na ya dan sassauto fakala sai annabi ce ya abdallah ya kai bawan Allah irfa izaraka daga tufafinka sama ya ga izar dinsa yayi kasa da idan sawo kenan farafa'atuhu sai na daga shi sama sun makara sannan sai zid ƙara dagawa sama dai fazittu na ƙara ɗagawa fama ziltu a taharraha ba'adu ban gushe ba kuma ina kirda don tufafin ya tsaya inda annabi ya tsayar da ni daga baya tun lokacin da zai sa tufafi sai na gana tsaya a daidai inda annabi ya ce a tsaya nan to yanzu duk wannan me yake nuna wake yana nuna da ya tambaye shi kana da girman kai ko ba ta da girman kai kaga malaman da suke wannan tawilin ina ganin idan sun zo kai waɗannan hadisan ko ya suke fassara su ko rinsa ido suke su wuce ko kuma ya suke yi wallahu a'lam ko ba su san su ba ko sun san su kuma dai wani san zuciya ne wallahu a'lam idza kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu haka wani malami ce in baka sani ba rashin sanin naka ai musiba ce kana malami in ko ka sani kuma ka take to wannan musibar kuma ta hoce girma فقال بعض القوم sai wani sashi na mutane suka ce ila aina ya zuwa ga ina ne inda ka tsaya din kuma duk lokacin da zaka sanya tufafi kake kirda don sai ya tsaya a wajen fa qala sai abdullahi dan umar yace ila an ansafi saqaini ya zuwa rabin kauri duk tufafin da zan sa bana da wuce rabin kauri inji abdullahi dan umar rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karɓo wani hadisin dai daga abdullahi dan umar yace manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi yace man jarra sawbahu qiyala lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyama duk wanda ya ja tufafinsa sa kasa dan takama da girman kai Allah ba zai kalle shi ba ranar tashin kiyama fa qalat ummu salama sai ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam tace fa kaifa tasna'u an-nisa'u bi dhuyulihinna to su ko mata ya za su yi da gezar tufafinsu da take jan kasa wani lokaci kala sai annabi ce yurhina shibran su kan an ba su dama su dan ƙara yin ƙasa da rabin ƙauri daidai ɗani ɗaya daga rabin ƙauri sai ta auna mai ɗani ɗaya to haka zane zai sauko qalat sai ta ce idan tankashifu hunna in ku haka ne ya ai kafafuwan su za su fito fili wanda take da kunshi za a ga kunshinta wanda take da kyan kafa za a ga kyan kafarta in dai daga rabin ƙauri an ce za su sassauta ƙasa da rabin kori daidai tsawon ɗani ɗaya kamar inci shida kenan ko bakwai ko na maka sai idan tan khashifu hunna in ko har haka ne to abin da zai faru shine kafafun su za su bayyana a fili qala sai manzo Allah ce fa yurkhinahu zira'an la yazidna to idan haka ne su sassauta kasa da rabin kori tsawon zira'i daya daga rabin kori idan suka kwatanta zira'i ɗaya to shine tsawon tufafin da za su bari la yazidna kada su kara akan zira'i daya rawahu abu dawud imam abu dawud ya ruwaito shi wato wannan sai nuna cewa tsayar da tufafi rabin kori ko tsayar da shi daidai idan sawu kar ya sauka kasa da idan sawu ya shafi mazaje ne kadai banda mata su mata ba za su tsayar da tufafi ba a rabin kori ba kuma za su tsayar da shi ba daidai idan sawu zai sauka kasa da idan sawu wato daga rabin kauri ana son tsawon tufafin a auna ya kai tsawon mai zirayin ita mai tufafin daga rabin kauri zuwa kasa to kaga irin wannan ko ai zai iya wa ya ja kasa ko ya taba kasa shi yasa ya zo a cikin waɗansu ruwayoyin wata mace ta tambaya cewa to idan ta ja tufafinta a kasa ɗin fa dan yi tsawo kuma har ya taɓa najasa sai manzo Allah ta hama ha ma ba'daha in yanzu ta bi ta kan najasa tufafin da idan ta yi gaba sai ta samu kasar da babu najasa kuma ta ja tufafin a kai to wannan kasar da ba ta da najasa ta tsarkake mai najasa da ta taba a baya ba sai ta sa ruwa ta wanke ba ina fata an fahimta yanzu kun ga yadda manzon Allah ya bambance kenan tsakanin tufafin maza da tufafin mata yanzu idan mutum ya ja tufafinsa a ƙasa doriya akan ya saba dukkan hadisan da muka karanta a baya to sannan kuma yayi kamanceceniya da da mata wanda shi kansa la'anta ce akan sa mutum yayi kama da ya mace kaga idan mutum yana kal yana daukan fiqh daga hadisin manzon Allah ya hutar da kansa kuma ka duba yadda yau duniya ta yi tarayya tsakanin maza da mata kowa yawa manzon Allah ta waye su mazaje da aka ce su dage tufafin su sai suka sake shi kasa su mata da aka ce su sauke shi su kuma sai suka daga sama fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum na tawaye daga bangaren maza da kuma bangaren mata illa man rahima rabbuka wa qalilun ma sai ka danna cikin mata da suke kwatanta wato sanya hijabi ko da bai ja kasa ba a ce dai ya rufe kafa ya sauka kada ne zan sawu danna daga cikin mata wanda suke haka da an kwatanta da wanda ba sa yi Allah shirya da ku wannan hadisi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih babu babu tarki tarafu'i fil libasi tawadu'an babin da yake magana akan mustahabbancin barin sanya kaya na alfarma tawazu'an dan tawazu'u wato mustahabbi ne in kana da kaya na alfarma na kura a daka wani lokacin ka kisa su dan tawazu'u tsakaninka da Allah ba dan tawazu'u tsakaninka da mutane ba dan gaskantar da kai abinda wannan babi ke nuna wake ne. malam sai kada sabaka fi fadlil zu'i wa khusunatil aish ya riga ya gabata a babin da yake magana a falalar yunwa da kuma kuncin rayuwa zumalun ta ta'allaku bi hadal bab waɗansu jumloli na hadisi da suke da alaka da wannan babi irin yadda muka ga rayuwar manzon Allah rayuwa ce mai sauki rayuwa ce mai araha bai da damuwa da sanya tufafi na alfarma ko masu tsada ko na kwalliya ba to suna da alaka kenan da wannan babin ba wai dan wani lokacin annabi baya da su ba amma dan tawadu wa an mu'adh bin anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man taraka libasa tawadu'an lillah manzo Allah sallallahu alaihi wa yace duk wanda ya bar tufafin alfarma tawadu'an lillahi dan kaskantar da kai ga Allah wa huwa yaqdiru alaihi gashi ko yana da ikon inda yana so zai iya saya ya dinka da'ahu Allahu yawmal qiyamah Allah zai kiraye shi a ranar tashin kiyama ala ru'usil khala'iqi a gaban dukkan halittu hatta yukhayyirahu min ayyi qulalil imani sha'a har ya ba shi zaɓin wani irin tufafi na imani yake so yalbasu ha don ya sa su a wannan rana a yi masa ado da kwalliya da su malamai masu sharhi suka ce shi wannan hadisi da ire-irensa suna magana akan tufafi sanya tufafi yakan canja da canjawar gari da canjawar inda kake zaune idan kana cikin mutanen da suke mawadata galibi su ne abokananka ko abokanan hulɗarka ko wanda ka fi yawan haɗuwa da su to sai ka sanya tufafi na alfarma irin nasu ko na ado irin nasu to wannan ba ka yi kowane irin laifi ba amma idan waɗanda ka fi hulɗa da su ka fi gogayya da su talakawa ne sanya tufafinka wanda zai sha bamban da nasu ya zanto akwai rata mai yawa ta fuskar tsadan tufafin da ke jikinka da nasu to wannan an fi son ka sauko ƙasa ka rinka sa makamancin nasu ko da ya tsara nasu, kar ya rata da yawa saboda dalilai guda biyu saboda kada na kan da ya sha bamban da nasu kullum da kake sawa ya saka ka rinka jin girman kai sannan dalili na biyu karka sa su kuma su rika jin karaya a ah, mu da duniya kamar mun rako suwa ne yau su ganka da watan shiga ko su ganka da watan shiga sai su ji su a duniyar kamar yan rakiya ne su duk sun riga sun karaya sun abin nan da sauransu to gudun wannan shi yasa aka ce kana da hali sai ka kyale shi kun ga anan wurin abin da canjawa daga yanayin zuwa yanayi ina fata an fahimta idan kuwa kana tare da yan uwanka mawadata ko kuma waɗanda suke sa'anninka ajin ku ɗaya ta fuskar samu ko bambancin da ke tsakanin ku baya da yawa har ba a iya ganewa to a wannan lokacin sai ka je ka sai kaya masu araha kasa to lokacin ya zama libasu shuhura a madadin ka sami lada kuma zunubi za a rubuta maka ina fahimta wato ya danganci a ina kasa kayan kuma wani iri ne yanzu idan ka sa kaya irin na talakawa a cikin waɗanda suke talakawa bayan kana da halin ka sa masu tsada sai baka sa ba sai ka dawo wannan mai za ka samu lada saboda musahabi ne musamman in kayi hakan dan kaskantar da kai tsakaninka da Allah dan kuma kar waɗannan talakawa su ga ka bambanta kanka da su kayi rata tsakaninka da su rata mai yawan da kila ma suna jin tsoron ko an fito a miƙa maka hannu saboda ka gado to sai ka ka kasa to wannan babu laifi amma idan kana tare da sa'annin ka waɗanda suke su ma 'yan wannan ajin ne babu laifi kai adan ka irin wanda ya kamata in ko kana tare da sa'annin naka wanda suke 'yan ajin ka ne kuma zaka iya adan irin nasu wai sai ka je ka sai wani kaya na ƙasa mai araha wai kai dan irin da awar tawadu da zuhudu to kuma ya zama zunubi ma zaka samu haka malamai suka yi bayani za ku gane wannan idan mun hada da hadisin da zai zo gaba a cikin babi na gaba babu istihbab at-tawassut fil libasi babin da yake magana akan mustahabbancin tsaka tsakiyar tufafi wato tufafi kare zanto ya faya araha da yawa sannan kuma kare zanto ya faya tsada da yawa ya zanto tsaka tsakiya mustahabi ne idan kana da hali kai tufafi wanda yake tsaka tsakiya to wanne ne tufafin tsaka tsakiya idan shadda ce sanawa ce ta tsaka tsakiya ta dubu biyar tsaka daga tsakiya ba aka ce to wace ce tafi kowace araha wanda ba kasa da ita dubu ɗaya ɗari bakwai ɗari bakwai ɗari bakwai ita ce tafi kowace araha ma'ana yadi ɗaya naira ɗari bakwai eh, yadi biyar naira ɗari bakwai to ma madalla wannan ita ce tafi kowace araha to wace ce tafi kowace tsada yadi biyar naira nawa naira dubu goma sha takwas wannan ita ce can ajin mala'u kenan to kenan abinda zai zama tsakatsakiya kaga ta dubu biyar za ta iya zama tsakatsakiya ta dubu bakwai za ta iya zama tsakatsakiya dubu biyar dubu bakwai duk tsakatsakiya ne har dubu goma duk tsakatsakiya ne amma daga lokacin da mutum ya dubu sha biyar zuwa can haka to kaga ya je can ajin manya kenan to musahabi ne ka samu tsakatsakiyan kaya <laughs> wannan fada ana magana in kana da hali in baka da hali ya zaka yi ba sai kai wani ko ta tsiri baka din ba da hali sai a ce dole sai ya ci bashi dan yayi wannan musahabin ba za a ce sai ya ci bashi ba dan ya aikata wannan musahabin ana maganar in mutum yana da hali in abun bai fi karfin samun sa ba akwai wanda kuma yana da samu din amma kuma hanyoyin kashe kuɗin suna da yawa kila yana da mata yana da 'ya'ya ko kuma ko baya da mata da yaya da yawan sai kai su zame masa nauyi akwai dangi da yan uwa wanda yake tallafawa akwai iyayensa wanda din sun gajiya akwai kannansa waɗanda ko yayyensa waɗanda zawarawa ne ko ko mazajen sun mutu duk suna karkashin su kaga wannan babu yadda zai ga samun amma hanyoyin kashewa suna da mai to wannan sai yayi abin da ya samu sai yayi abin da ya samu babu istihbab at-tawassut fi libas babin da yake maganar mustahabbancin yin tsaka tsakiya wajen tufafi wala ya ala ma yuzri kar mutum kullun ya takaito akan sanya tufafin da suka fi kowanne araha shine ma yuzri abinda yake za a ganka a kaskanta in kasa bihi ala ma yuzra bihi akan abinda da a iya raina shi da shi in yasa sa da gairi hajjatin ba tare da bukatuwa zuwa ga haka ba wala makasudin shar'i ko ba tare da wani makasudi na shari'a ba kawai kamar yadda kanka kullun tufafi mai arha bayan kana da halin da zaka sani tsaka tsakiya kamar yadda kanka haka to wannan ya zanto da awata tawazu ko ko mako duk kuma su ba ababen yabo bane cikin addini ka zanto mai da'awar tawazu da zuhuru da gudun duniya ko ka zanto mai mai mako kuma ka san wani abu da yake burge galibin waɗanda ba su yi karatun addini ba ko ba su yi karatun sunna ba bizzat wato idan aka samu wani mutum mai zuhudu mai gudun duniya ba wanda suke halakar da mutane a duniya irin mutum iri biyu mutum na farko malamin da baya tsoron Allah mutum na biyu jahili mai yawan ibada <laughs> waɗannan suna kai mutane su baro da an ga ɗan gudun duniya ta tare da shi sai a bi to kuma idan ka duba tarihin masu gudun duniya da yawa zaka samu akwai ƴan bid'a mu'tazilawa da menene da haka suka ja mutane ramin halaka عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى من تثبت إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده الله ناسا يقع sawayen ni'imominsa ga bawa Allah na sanya ga gurbin ni'imominsa ga bawa ma'ana idan Allah ya baka wadata a gani cikin abincinka cikin suturarka cikin abin hawanka duk su zanto tsakatsakiya cikin gidanka na zama ya zanto tsakatsakiya haka iyalinka tsakatsakiya kaga an ga gurbin ni'ima ta tare da kai to wannan ya shafi kowace ni'ima idan ni'imar ilimi ubangiji Allah ya baka to a ga alaman ni'imar ta tare da kai ta hanyar mai da'awa karantarwa al'amru bil ma'ruf annahyu anil munkar kasratul ibada al khushu duk waɗannan sune guraban ni'imar ilimi da Allah ya baka a ga ilimi ya sa maka tawazu da kaskantar da kai a ga ilimi ya sa maka takawa da tsoron Allah a ga ilimi wato ainihin ya sa maka damuwa da ibada baka sakaci da ita tunda ka san kimar idan an yi ta kuma ka san horon da ke cikin idan an wulakanta ibada duk mai ilimi kuma a ga yana wannan to kenan alamomin ni'imar Allah na ilimi suna bayyana a gare shi mai kuɗi a gani a jikin tufafinsa kuma sannan a gani a jikin waɗanda suke kusa da shi ciyar da su taimaka musu tallafa musu to wannan duk alamomin ni'imomin Allah akan ka kenan idan Allah ya baka ni'ima yana so ya ga alamar ni'imar a tattare da kai kun gane wannan kai babu tahrimi libasil hariri ala rijali wa tahrimi julusihim alai واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء babin da yake magana dangane da harancin tufafin siliki an san siliki ne shi ne alharir siliki ya na jin turanci ne ko to hausa mun me yake ce masa hausa ne turanci ko silk ko silki dai duk dai turanci ne to kuma dai da hausa dai siliki yake ne eh gashi na alharir alharir babu tahrimi libasil hariri ala rijal babin da yake maganar haramcin tufafin siliki ga mazaje wa tahrimi dulusihim alai da haramcin su shimfiɗa su zauna a kai ya zama shine mashimfiɗin su ko zanan gadon su irin bedsheet din nan ko na abu wa tinadihim ilaihi ko kuma su yi matashin kai da shi sai da za a rinka dingina a kansa in dai siliki ne ko ka sanya ko ka zauna a kai ko ya zama abin dinginar ka duk haramun ne a matsayin ka na ɗa namiji wa jawazi lubsihi lin nisa amma kuma ya halatta mata su sanya shi su mazaje aka haramtawa mata ko ya halatta su sa kayan su in gane wannan أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دقى عمر بن الخطاب الله سكاري دا قريت يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce la talbasul harira kada ku sanya siliki ko mazaje fa inna man labisahu fid dunya duk wanda ya sanya shi a nan gidan duniya lam yalbasu fil akhirah ba zai sashi a lahira ba ba aikin ba karbi bane ba me zafi a hakura ba dole sai a sashi shi wanda ya sanya a nan ba zai sanya a can ba ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito وأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول yace na ji manzon Allah na cewa inna ma yalbasul harira man la khalaqa lahu sanadai kadai wanda yake sanya tufafin sulaki cikin mazaje shine wanda ba ya da rabo wato wanda ba ya da rabo a lahirar kenan shi ba dai muttafaqun alaihi wa fi riwayati lil bukhari a wata riwaya ta bukhari man la khalaqa lahu fil akhirah wanda ba ya da rabo a lahira shi ke sanya tufafin sulaki qawluhu man la khalaqa lahu fadar annabi da yace man la khalaqa lahu ai la nasiba lahu wanda baya da rabo al khalaq shine an nasib kaso ko rabo ya gan babu aula haramcin wannan shine wa albazaranci me amfanin doki kuma ai masa tufafin siliki wannan me zai amfani da shi dokin kaga wannan tsabagen takama ce da ji da isa haramcin ma ya fi na mutum ya sa shi da kansa a matsayinsa na namiji sanya wa doki kuma sannan dan me ake sanya wa dawaki me manufa to shi doki na ruwan da ado وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغا انس دان مالك الله تكاري دا غري شي يتي منزل الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي من لبس الحرير في الدنيا duk wanda ya sanya tufafin siliki a nan gidan duniya lam yalbasu fil akhirah ba zai sanya shi a lahira ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wa ana ali radiyallahu anhu qal daga ali bin abi talib Allah ya kare da gare shi ce. ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akhadha hariran naga manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi ya ɗauki siliki a hannunsa fa ja'alahu fi yaminihi ya sa shi a damansa wa zahaban sai kuma ya ɗauki zinari fa ja'alahu fi shimalihi ya sa shi a hagun ɗinsa thumma qala sannan yace inna hazaini kun ga waɗannan nau'ikan tufafi biyu haramun ala zukuri ummati haramun ne ga mazajen al'ummata da sulki da zinari manzo Allah ya ba su hukunci ka. rawahu abu dawud bi isnadin hasanin imam abu dawud ya rawaito shi da sanadi hasan wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu daga abu musa al-ash'ari Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi ya ce hurrima libasul hariri wa zahabi ala zukuri ummati an haramta sanya tufafin siliki da zinari ga mazajen al'ummata wa uhilla li inasihim amma an halatta wa matayensu mace ta sa zinari kuma ta sa siliki rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa an huzaifah radiyallahu anhu qala daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kare da gare shi yace nahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya da mutun Allah tabbata gare shi ya hane mu an nashraba fi aliyati adh-dhahabi wal fidda mu ce za mu sha wani abin sha ruwa ko wani sa a kokon zinari da na azurfa wa an na'kula fiha ko mu ce za mu ci wani abinci a cikin farantai na zinari ko azurfa wa an lubusul harir ya haramta mana sanya siliki wa dibat da kuma dibaji nau'i ne na sulki dai shi ma ɗaya ya fi ɗaya kauri a cikin su wa an najlisa alaihi kuma ya haramta mana zama akan shi tufafin siliki ko kuma na dibaji rawahul bukhari bukhari da muslim suka rawaito kaga da abin da ya babi akai ya riga ya shigar da shi dan ya ce tahrimu libas al-hariri ala rijali wa tahrimu julusihim alaihi wa sanaduhum ilayhi tun da zama akan abu daidai yake da jingina a cikinsa ko ba haka shi yasa ya haɗa su gaba ɗaya cikin wannan hadisi babu jawazi lubsul hariri liman bihi huska babin da yake magana kan halaccin sanya tufafin siliki kadai ga wanda yake fama da kaikayi a jikinsa hukka kaikayi jikinka da ta kaikayi to tufafi mai nauyi da tufafi mai kaushi kaushi kara taimaka yake wajen mai kaikayi amma shi siliki yakan taimaka wajen ragewa mutum mai raɗaɗin kaikayi saboda shi siliki na farko yana da santsi na biyu yana da sanyi shi kaɗai zaka je yana sanyi to wannan tasa sai aka halatta maka kayi yar ciki da siliki ya zanto ba shine a sama da za a gani ba idan jikinka na kaikayi to wannan an halatta maka wanda baya cikin wannan larura fa ba za a ce an halatta ba an anas radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya kare da a gare shi kala yace rakhasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ta da mutum tabbata gare shi ya bada rahusa lizubair ga zubair ibn al-awwam wa abdurrahman bin auf da abdurrahman dan auf radiyallahu anhuma fi lubs al-hariri cewa sa iya sanya tufafin siliki saboda me li hakkatin kanat bihima saboda gaggayi da suka yi ta fama da shi a jikinsu wannan kaikayin kila wata cuta ta haifar da shi ko wadansu kuraje ko wani abu sai ce ku sanya tufafin sulki sai rage muku zargadin to idan an warke sai kuma a yi mai sai a cire domin illar halattin ita ce samuwar hakka ba hukka ba ko hukka ko hakka ko da suke cewa hukka amma dai hakka ina gana ina fata an gane to anan wadansu malamai suna ƙara yin shari cewa idan muka ɗauki wannan halin da mutum zai samu kansa na ya halatta masa sanya tufafin siliki shi kaɗai ne ko banda shi a wani hali nasi dai gashi wannan ya nuna amma dan su malamai suna ƙara wani halin na daban su ce kamar ya zanto tufafin siliki din ba siliki bane tsantsa an garwaya shi da wani ina fata an fahimta zai iya wa an hada da wani sinadarin da kuma mai siliki aka saƙa yadi aka saƙa atamfa aka saka riga to a irin wannan lokacin sai a kalli me yafi yawa idan silikin ya zamanto ɗan kaɗan wancan sinadarin na auduga ko waninta cikin ababen da aka hada shi ya fi yawa to a nan gurin tufafi ya zama na auduga da ɗan siliki kaɗan a jiki tufafi bai zama na siliki ba don haka ɗan kasa babu laifi haka waɗansu malamai suka ce sannan wuri na uku suka ce kamar a zo a yi riga ta siliki sai a zo wajen kwalar ta a zo a yi riga kai ta wani sinadarin daban ko auduga ko wani abin to kuma kamar kwalar ta haka ko daidai wuyan inda za a sa botun sai a sa siliki to suka ce sai a kalli fadinsa idan ya zanto fadinsa bai wuce fadin yatsu hudu ba yatsu hudu zuwa kasa to wannan shi ma bai zama tufafin siliki ba domin wannan abin da aka yi tufafin da shi ke daukar hukunci kasancewar shi ya kume rinjaye da yawa dan abin da aka sa wannan baya daukar hukuncin kenan da haka ya halatta sannan wuri na gaba da suke halattawa suka ce ya halatta ka sa rigar siliki idan a filin yaki ne suka ce dan a filin yaki ana son ka fito a wata shiga da abokin adawa zai ga baka karaya ba to ka fito biji-biji da kai sai ga cewa kamar kawai ka karya amma ka fito cikin kwalliya irin kana san kanshi ba dama din nan to sai <laughs> ya halatta yi dagawa da girman kai a filin yaƙi, haka zuma malamai suka ce ce a ah, kaga so an fito yaƙi ma cikin kwalliya suka fito ma'ana akwai abin da suka taka a ƙasa to wannan dai ijtihadat ne na malamai in muna son zaman lafiya mutum a daidai inda hadisi ya tsaye Allah ya kwanciyar hankali ya kwanciyar hankali na'am ma'adani ne daga ƙasa yake sai dai ana sarrafa shi akwai mai kyau wanda ake akwai wanda yake na asali yana da tsada sosai da sosai akwai wanda ba na asali ba na asalin ake samu a garwaya da wani abu na'ura ta yi aiki a kansa ta canja shi ya zama kamar na asali wannan ba shi ake magana kai ba za ka ba da tsada sosai wannan ka aiko talakawa suna iya saya to wannan ban da shi wancan dai wanda mala'u suke saya shi ake magana kai ina fata an fahimta babun nahyi an iftirati juludin numuri war rukubi alaiha babin hani dangane da shimfiɗa fatun da musa da kuma zama a kansu karka shimfiɗa su kawai don kai ado ka san akwai da ya samu fatar da masa ya sa a gyara ta sai ya makale ta a cikin gida ko ya sa a yi shimfiɗa wani lokacin har da kan to maza Allah ya hana haramun to akwai wanda kuma zai sa ya zanto an sa ka an dinke rigar da a an yi kamar rigar falo da ita ko a kan jikin katifarsa ko kuma a jikin kujerunsa na zama a falo duk fatan da mutane shi ma haramun ne manzon Allah ya hana عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى معاوية الله تكاري الداء قريشي يتي مزا الله تلا دا منشي قريشي لا تركب الخزة walan nimara la tarkabul khazza kar ku hau kan tufafin da aka yi da fatu na damisa walan nimara kuma kar ku shimfiɗa buzaye su ma dai na damisa don ku ce za ku zauna a kai hadisun hasan rawahu abu dawud wa ghayruhu bi isnadin hasanin an abil malih an abihi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum tabbata gare shi na ha an dulu da sibai yayi hani dangane da tufafin dukkan wata dabba da ake iya yin farauta da ita ko dukkan dabbar da take farautar wata ta mayar da ita abincinta kaga da masa tana farautar wata dabba ta mayar da ita abincinta zaki yana yin haka kelketi na yin haka kura na yin haka to manzan Allah haka kuma kare na yin haka haka mage ma tana yin haka to duk waɗannan dabbobi an haramta yin amfani da fatunsu ko da an je mai a ce za a yi amfani da fatar ko a zauna ko a yi riga ko a yi rigar fulo ko a dora a kan kushin a din nan ko kawai a kafa ta a gida a makala a cikin bango ana kallo dukkanin bai halatta ba ina fata mu fahimta to malamai sun tattauna kan illatun nahayi menene sababin da yasa aka hana haka din waɗansu din suka ce abin da yasa aka hana saboda asalin waɗannan dabbobi da suke mayar da waɗansu dabbobin abincinsu su naman su haramun ne tunda cin su haramun ne fata su ma kuma ta zama najasa kenan suka ce ko musamman kare shi najasa sama najasa ce mughallaza akwai najasa mai sauki sauki akwai najasa mai tsanani kamar ta kare domin abin da suka ce najasa ce mughallaza suka ce kare idan ya tsoma baki a cikin abu wankewa kadai baya wadatarwa har sai ka sa wanke wannan ta zama sau nawa sau bakwai sannan labu da minar tatrib dole sai ka sanya kasa kuma inda manzo Allah ce ku wanke sau bakwai ula hunna bit turab wankin farko ku sanya kasa kaga na dasa ce mughallaza abin nufi dai irin waɗannan dabbobi wato abin da dinsu waɗansu malaman haka suka kalli abin cewa wannan ita ce illa da ta sa aka yi hani ba mu gani dai a cikin fili manzo Allah bayyana wannan illar ba dan haka malamai suke ikhtilafi wajen tabbatar da illa waɗansu ko malaman suka ce yawanci sanya wannan wato abin da yake gadarwa da mutum irin alfahari yawanci alfahari ne da ji da isa to da abin da zai gadar da alfahari da ji da isa bai kamata musulmi ya yi shi ba waɗansu kuma suka ce abin da ya sa aka hana kar mutum ya ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta yadda su suke mutunce wanda suka mai suka bi shi karfi su mai da bi abinci to kai ma kullun ga fatar zaki ga fatar damusa sai ka zama zaki cikin mutane yan uwanka yau ka cinye kudin wannan gobe ka cinye bashin wannan wancan ya maka aiki ka ki biyan sa sai ka ka hada bi'antu da dabi'ar waɗancan dabbobin gudun kar kai haka to shi yasa aka haramta ma'ana dai da waɗannan ilal ne malamai suke kokarin fito da su haka kun gane ne wa fi riwayatil tirmidhi naha an zulud sibai an tuftarata a wata riwaya ta Tirmidhi manzo Allah ya yi hani dangane da fatun dabbobin da ke farautar wasu cewa kar a shimfiɗa a ce za a yi amfani da su babu ma ya kulu idza labisa sauban jadidan babin abin da mutum zai faɗa idan ya sanya sabon tufafi kai ne ka samu sabon tufafi a rannan za ka fara sa shi au na alal ko sabon takalmi kai ne ka samu sabon takalmin da a rannan za ka fara sa shi me ya kamata ka ce idan ka sa aw nahwahu ko makamancin haka ka samu sabuwar hula a rannan za ka fara sata nahwahu makamancin su duk abin da ya iya shiga cikin ma'anar tufafi ke. ana bi sa'idin al an karbo daga abi sa'idin al ya Allah shi kare da gare shi qala ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan sajadda sauban maza Allah ya kasance idan yayi sabon tufafi sammahu bisbihi zai ambaci tufafin da sunansa imamatan sawa'ul rawani ne aw qamisan ko riga aw rida'an ko mayafin da yake sagalawa akan kafadunsa ya kulu sannan kuma sai ya ce Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi ya ubangiji godiya ta tabbata gare ka kai ka tafatar da ni shi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a alahu ina roƙonka alkhairin sa da alkhairin da aka san'anta tufafin don shi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a alahu. ina neman tsarin ka sharrin tufafin da sharrin da aka sana'anta tufafin dan shi abinda mutum zai faɗa kenan idan ya sanya tawon tufafi idan riga ce yasa sai faɗa haka ya ɗauke ta yasa a cikin ta yace to wannan riga Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu in wando ne ba sa haka in takalmi ne ba sa haka zai in hula ya samu haka zai in rawani ya daura a kansa sabo shi ma dai haka zai faɗa agogo tufafi ne a yi matan bayar ka ne in ka bani ansa da cewa eh sai in ce to harshe in ka ce a'a sai in ce to a'a agogo tufafi ne jama'a ba tufafi ne ba agogo ba tufafi ne ba agogo ba tufafi bane ba tabarau na ido shi ma ba tufafi bane ba duk waɗannan ba tufafi ne ina ba dawo fahimta tunda ba tufafi bane ba za a ce kuma don kasa agogo sai ka faɗa haka sai abin da zai dauki ma'anar tufafi babu istihbabil ibtida'i bil yamin fil libas babin da yake maganar mustahabbancin farawa da dama wajen sanya kaya hannun dama kafin na hagu kafar dama a wando kafin ta hagu hazal babu قد taqaddama maqsuduhu wannan babi manufasa ta riga ta gabata a can baya wa zakarna al-ahadisa as-sahihata fihi sannan mun ambaci hadisai sahihai fihi a cikin shi babin kamar yadda gabata can baya kenan كتاب آداب النوم والاضطجاء والقعود والمجلس والجليس والرؤيا كل سفاها بينه كنا wannan littafi ne da zai maka magana dangane da ladubban barci yaya mutum zai kwanta barci yaya in ya tashi zai wal irtija'i da kuma kishin gida ko da ba barci zaka yi ba zaka dan kishin gida huta wal qu'udi da zama wal majlisi da kuma wurin zama ɗin me ladabba da ya kamata ka kiyaye a wurin zama da kake zama kai da mutane Waljalisi jalisi da ladabban abokin zama war da kuma mafarki tunda mutum zai barci a akwai yiwuwar mafarki to yadda aka ambaci ladabin barci sai a ambaci ladabin mai mafarki wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake yabawa imamun nawawi a cikin wannan littafi nasa mai albarka riyadu salihin cewa ya yi kokari ba kankani ba domin wannan ke nuna cewa lallai addinin musulunci yana da faɗi kuma kowane bangare na rayuwarka musulunci yana da ta cewa a ciki a ce wanda suke takaice musulunci a abin da ake kira a sha'airu ta'abudiyya wato dokoki na ibada sallah azumi zakka aikin haji to sun jahilci musulunci a'a musulunci ya shafi wancan ya shafi barci da farkawa ya shafi kishin gida da zama da dandalin zaman da abokin zaman da mafarki in kayi kyakkyawa ko mummuna me ladabin mafarki kyakkyawa me ladabin mafarki mummuna me ya kamata ka yi kaga abin na da faɗi bayan nan ka duba babukan baya kuma duk akan tufafi irin tufafin da zaka sa irin wanda ba zaka sa ba da dalilai da menene wannan abin da yake suna wa lallai addinin musulunci ba karamin addini bane ba babban addini ne a ban kasa babu addini irinsa ba wani mabiyin addini da zai iya kawo maka wannan ladubban a cikin littafinsa ba za ka tsare dan mishan bai kawo maka waɗannan babukan a cikin bible ba za ka tsare eh, yahudu bai kawo maka wannan a cikin talmud ballantana wani dan addinin buda ko dan addinin sikh a kasar india ko wani mai bin wani addini na gargajiya ina shi ina waɗannan adab din dole ka koma musulunci inna dina inda alislam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين da wannan kadai kana da damar ka kalubalanta kowace duniya ka ce ku kawo a littafin addinin ku yadda ake bayanin waɗannan ababa yadda zaka ci abinci yadda zaka sadai hannu ko a sadai ma hannu mun yi ba baya ka katse kwano fa'idar da ke cikin hakan in baka samu ba bayan ka sada hannu ka murtsike ka shafa a kafa da menene da ladabin cin abinci ladabin shiga gida ladabin fita daga gida ladabin tufafi duk ka duba ka ga irin waɗannan al'amura wanda ke nuna lalle ya kamata ko in ce ya wajaba musulmi ya baiwa addininsa muhimmanci musamman ta fuskar karatunsa kuma wannan ke nuna a ce malami idan makasudinsa karantar da shi karantar da mutane addini ba zai rasa abin faɗa ba yanzu tun yaushe muke karatun riyadu salihin shekara nawa ma'ana wajen shekara bakwai amma ba mu zo wannan babin ba sai yau sannan yanzu kamar suna rabin dan kun ga haka kamar rabin littafin ke ma'ana rabi na baya ma'ana idan da a ce malami zai tsaya karantar da addini zai rasa abin da zai faɗa mutane ba zai rasa abin da zai faɗa mutane ba amma sai ka ga wani ko wasu sun ɗauki wata da'ira guda ta addini sun matsa a kanta matsawa da ta wuce kima ina fata an fahimta kamar dan sai mawa a Kaduna suna ta rigima akan cewa mace za ta sani kabi ko ba za ta sani kabi ba waɗansu suka tafi kan fatawoyin mashahurai cikin malamai cewa sanya niqabi in mace ta yi ba laifi bane ba wato murfin fuska amma a ce wajibi wannan kuma an tsananta ba daidai bane ba a wajabta waɗansu kuma da suka ɗauki ɓangaren wajabtawa sun ɗauka ma duk wanda ya ce ba wajibi bane kuma har suna kai shi ga kafirci wannan idan mutum ya san addini zai faɗi irin wannan shirma duk ga buka da dama na addini sai ka tsaya shekara biyar kana rigima akan asa niqabi ko kar asa hmm. yo mutane matan ma suna tafiya a tsirara ana bukatar zanen masu sa kai kana magana sai sun sa rubutun fuska wannan kuma yana cikin hikimar da'awa zanin masu sa na fi sabilillahi su sa hijabin ko da cosmetic hijab din ne su je a yi dai fi babu kai kana magana kuma a'a sai ta rufe fuska in ba haka ba irin wuta ce ita jaza'u hadan na makhalidin fiha abada ina sai wannan babu wannan dai ya yan uwa fadin addinin kenan sai ka taba can ka taba can kowanne ka shigar da abu ko babu abin da wannan idan da'awa ta zanto tana ginuwa akan ba da ilimi ta fi ci gaba sama da da'awa da take ginuwa akan wa'azi ba ba da ilimi amma yana ko ba da ilimi za a sa littafi kaza a sauke a sake sa littafi kaza a sauke to wannan ita ce da'awa ba da'awar da wa'azi wa'azi wa'azi ba tare da ba da ilimi ba wannan ba ta iya gina al'umma Allahumma babu ma yaquluhu inda naumi babin abin da mutum zai faɗa lokacin da zai kwanta barci عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال دق براء بن عازب الله قال دا غريتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله ترى متن الله ثبت غريتي يا كسنتي إذا أوى إلى فراشه إذن يا فكي زوا غشم فتسا إذن يا تاري زوا غشم فتسا نام على شقه الأيمن يكن كنت أتاجن جكنسا نداما sun makala sannan sai ya ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya Allah na mika kaina ka so kan zuwa gare ka wa wajjahatu wajhi ilaika na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilaika na fawwala dukkan lamarina na danka dukkan rana zuwa gare ka lafiya ko rashin lafiya wadata ko rashin wadata kwanciyar hankali ko duk wannan yana hannunka wa alja'tu zahari ilaika na fakar da baya na zuwa gare ka malamai suka ce ambatan baya anan saboda baya shine abin da mutum ke jingina da shi lokacin da duk wani abu ya tsanani to kamar mutum yana nuna fakewarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki bai jingina bayansa zuwa ga wata katanga ko zuwa ga wani cikin mutane ko wani cikin mala'iku ba ya dingina zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wataala ragbatan wa rahabatan ilayka ragbatan dan kwadayin samun rahama wa rahabatan da jin tsoron azaba ilaika diddai zuwa gare ka la malja'a babu wata mafaka wala manja babu matsira malja wurin fakewa manja tudun mun tsira kenan minka daga gare ka illa ilaika sai dai a koma gare ka ba inda za a je a tsere maka sai dai a koma gare ka ba inda za a je a fake daga gare ka sai dai kuma a koma gare ka wato kaga duk wanda ba Allah ba in ka tsorata sai ka guje masa amma Allah in ka tsorace shi sai ka koma gare shi dai ina za ka je ka gudu amantu bi kitabika allazi anzalta na yi imani da littafin kada ka saukar wa nabiyyika allazi arsalta da annabin kada ka aiko rawahu al-bukhari bi hadha al-lafzi imam al-bukhari ya rawaito shi da wannan lafzi fi kitab al-adab a cikin kitab al-adab fi min sahihihi na sahihin littafin sa an gane ko ga shi albara ibn azib yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce da ni idza a ka idan ka je makwancinka ko wurin kwanciyarka fatawadda wudu'aka lis-salah kayi alwala irin alwalar da kake yi don sallah thumma tadi ala shikkika al-ayman sannan ka jingina a tsagin jikinka na dama wa qul kace kace mai wa zakara na ku sai ya ambaci kwatankwacin wancan abin na baya Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaika kun gane ai wa fihi a karshen sai ce waj'alhunna ka sanya waɗannan kalmomi na addu'a akhira ma taqulu sune karshen abin da zaka faɗa nan kuma sai kai bacci a nan gurin cikin wannan hadisin kadai shi ya ce babu ma ya kulu abinda mutum zai faɗa a wurin barci kuma ya kawo wannan addu'a wanda ita ce mahallin shahid amma mu idan muka kalli hadisin kadai a cikin wannan hadisin kadai ko da shi da wannan wanda ya biyo bayan sa guda biyan nan mun fahimci ababe guda uku cikin ladabban barci ladabi na farko idan ka tashi kwanta ka kwanta a mai tsagen jikinka na dama ladabi na biyu kafin ka kwanta kuma ka yi mai alwala irin alwala da kake don zaka yi sallah ladabi na uku kuma ka karanta wannan abin waje alhunna asira ma ta sannan ladabba guda uku yanzu ko wannan guda uku kawai kai ai ka kara bauta wajen ma'ana daren ka ka rufe daren ka da alkhairi ban ji ba bari mu je gaba ta kuna wa an aisha radiyallahu anha qalat daga ummuna aisha Allah ta kare da gare ta tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sura da mace tabbata gare shi ya kasance yusalli min al-layli ihda asharata rak'a yana yin sallah cikin dare har raka'a ta daya fa idza tala al-fajr idan al-fajr ya keto kuwa salla rak'atayn ne sai ya raka'a guda biyu gajeru wanda baya tsawaita karatun su thumma tada ala shiqqihi al-ayman sannan sai ya kishingida a tsagin jikinsa na dama hatta yaji al-mu'azzinu fa yu'zinahu har wanda ya kira sallah ya zo kuma ya nemi annabi ya fito ya sanar da shi cewa jama'a sun cika a masallaci ana jiran ka sannan sai annabi ya fito to me yake so ya ce shi wannan iftija'i kishin gida bayan kayi rakata da sujudi ka dan kishin gida a tsagin jikinka na dama a gida ka dan jima minti biyu uku hudu biyar kana zikiri ne kana istighfari ne kana karatun alqur'ani sannan ka tashi ka tafi masallaci shi ma idan kai kana da lada da annabi yayi wanda suke kokarin sai annabi yayi shi ne bi bi muqtabal jibillatil bashariyya a dabi'a ta dan adam ba wai shar'antawa bace ba amma tun daga shi Aisha ta gani idan yayi sai ya zauna yayi haka kuma zai zauna a hakan a kishin gide baya tashi har sai wanda ya kira sallah ya zo ya ce ya rasulullahi mutane an taru a masallaci ka ake jira sannan annabi tashi zai yi sallah saboda muhimmancin kiran sallah idan an yi kiran sallah shine dan jama'a su zo to a jira bayan an kira mintuna gwargwadon yadda ake ganin ya kamata sun ro muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wa an huzaifa radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idza akhadha mabja'ahu min al-layl huzaifa ibn al-ibani yace Allah ya kasance idan ya rike wurin kwanciyarsa cikin dare wada'a yadahu ta khaddihi yakan sanya tafin hannunsa na dama wato karkashin kumatunsa sun mai ƙuri sannan ya ce bismika a mutu wa ahaya da sunanka ya ubangiji zan mutu da sunanka kuma zan rayu dan barci ma mutuwa ne yar karamar mutuwa an gane ku wa idza taiqaza idan kuma ya farka kala sai ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur dukkan yabo ya tabbata ga ubangijin da ya rayar da mu bayan ya kashe mu sai barci ma wata mutuwa ce yar karama wa ilaihin nusur ya zuwa gare shi ake tara mutane gobe kiyama rawahul bukhari kaga wannan nau'i ne shi ma nau'ikan zikirin in kai shi shi ma yayi anan kuma ka ƙara sake samun wani ladabin za a kwanta tsagen jikinka na dama to sai zanto tafin hannunka na daman yana buɗe sai ka tsora ka na dama akai cikon mustahabbin kenan ko wannan na zaman kansa kuma kwanciya a tsagen jiki na dama ita ma tana me tana zaman kanta idan kayi ya zama ababe guda biyu kowanne kana da ladan wa an ya'ish bin tifkha a ibn tifkha al daga ya'ish ibn tifkha al-ghifari radiyallahu anhu ma qala qala abi iti mahaifina yace bainama ana muttaji'un fil masjid ala batni yayin da wata rana nake kwance a masallaci akan ciki na wato yayi rubda ciki kenan me zai faru idza rajulun yuharrikuni kawai sai ga wani mutum yana motsa ni birijilhi da shi ya kwantar da ciki kamar zai wuce sai yake yayi amfani da kafar shi yana daga tsaye yake hankada shi haka yana masa isharar ya tafi ya canja mai ya juya ya canja wannan kwanciyar yuharrikuni bi rijlihi yana motsa ni da kafarsa fa qala yace inna hadhihi daj'atun yubghiduha Allah irin wannan kwanciyar da kai kwanciya ce da Allah yake kinta rubda ciki babu kyau Allah na kin rubda ciki qala yace fa nazartu sai na duba in ga wane ne wannan fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai gashi annabi tsira da mutum Allah su tabbata gare shi ne rawahu abu dawud da bi isnadin jayyid bi isnadin sahih abu dawud da rawaito shi da sanadi sahihi malamai suka ce ashe wannan ke nuna dan ka zunguri mutum da kafar ka ka fadakar da shi wani abu baka yi masa wulakanci ba tunda inda wulakanci ne annabi baya wulakanci sai fa in kayi hakan da manufa ta tozaltawa to sai ya zama haramu kun gane wa nabi hurairah radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah ya ce man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi wanda ya zauna a dukkan wani wurin zaman da bai ambaci sunan Allah ba cikin wurin kanat alaihi min Allah tira to wannan wata tawaya sai ta faru akan wannan bawa daga ubangiji wa man ittaja'a muttaja'an dukkan wanda ya kwanta a wurin wani wurin kwanciya la yadhkurullaha ta'ala fihi bai ambaci Allah a wurin ba kanat alaihi min Allah sai wata tawaya ta riske shi daga ubangiji subhanahu wa ta'ala lafazin attira yana nufin annaqasu wa qila attabi'a tambaya sai an tambaye shi me yasa baka ambaci Allah ba lokacin da ka zauna a majalisi kaza me baka Allah ba lokacin da ka kwanta a kaza wato ana san ambaton Allah kenan a cikin kowane lokaci Allah zai ya yazkuruna Allah ko wa qu'udan wa ala junubihim in zaka zauna kai bismillah haka in zaka tashi ma kai bismillah a ka zo wajen mutane na zaune kafin ka zauna assalamu alaikum duk yana daga cikin zikirin zaka tafi kuma ka sake cewa assalamu alaikum jama'a na tafi manzo Allah ce laysa al-ula bi haqqi min ath-thaniya sallamar farko bata fi ta biyu cancanta ba yadda ya cancanta kai ta biyu ta farko lokacin da ka zo to yanzu zaka tafi ma kuma sai yi sallama ko duk dai wannan yana cikin ambatan Allah din da in kai ya dauke maka wancan nauyi bari mu karanta wannan ya zama babun karshe babu dan yana da alaka da na bayan babu jawazil istilqa'i alal qafa babin da yake magana akan rigingine akan qiya alqafa qiya al istilqa' mutum ya kwanta rigingine ya halatta ko bai halatta ba ya halatta wa wada'u wa wada'i ihda rijlaini ala ukhra amma yayin da ya kwanta ya rigingine sai ya dora ɗaya kafar akan ɗayar idza lam yakhaf inkishaf awra mutum zai yi haka idan bai ji tsoron bayyanar al'aurarsa ba saboda me saboda in mutum izar gare shi yayi kwanta rigingine akwai yiwuwar al'aurarsa ta yi ta bayyana amma idan mutum wando ne da shi fa ba jin tsoron nasara wa jawazul qu'udi mutarabbi'an da kuma cewa ya halatta idan ka tashi zama ka yi harde dan ka yi harde a zama ba zubi kai ba kuna zaune kai da mutane wancan ya zauna a karkashin wannan yanin kai kuma sai ka yi harde ina fata an fahimta wannan ya halatta wa muhtabiyan ya halatta kuma ka yi al-ihtiba'u a cikin zama ni ban san yadda wannan yake faɗa Hausa amma bari mu faɗe shi kila ku iya ganewa al’ihtiba’u a cikin zama shi ne ka zauna kan duwawunka duwawunka su haɗu da ƙasa ƙafafunka ka haɗe su haka kai haka ya sunan shi wannan ba shi ne ka ba al’ihtiba’u ke ya halatta kai haka a zama wallahi ne ban san wanda suke waje ba su gani ba inda akwai darduma sai fita nan in nuna muku ku gani a yadda karatu yake kenan dole sai an yi bari mu fita nuna to waɗannan zama duk sun halatta wato kenan wannan babi zai kawo dalilin da ke nuna ya halatta mutum ya kwanta a rigingine ko sannan kuma ya halatta mutum ya yi zama an harɗe ya halatta kuma ya ba. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن يزيد الله قال داء غريشي يا النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم متلقيا في المسجد يا رجنجني أمسلاتي واضعا إحدى رجليه على الأخرى ya ɗora ɗaya daga cikin kafafunsa akan ɗayar wannan kaga ya nuna halacci dan da haramun ne annabi zai yi kuma ga shi yayi a masallaci yadda akwai yawar a ba a gida ba muttafaqun alayhi wa an jabir ibn samura radiyallahu anhu qala daga jabir ibn samura Allah ya kare da gare shi yace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza salla al-fajr manzo Allah tare da mutum tabbata gare shi ya kasance idan yayin sallar al sallar asbahi tarabba'a fi majlisihi sai ya harde a sa. wannan kuma har da yayi kun san har da hatta ta tsulu a shamsu har rana ta fito hasna tana mai haske ko tana mai daguwa sama kafin ya tashi daga wajen yana ta ambatan Allah yana zikiri to kaga wannan ke nuna lalle yana daga cikin siffar ahlus sunna yawaita zikiri sai dai ba siffar da yan bid'a take ba su yan bid'a za su yi da'ira su hadu su da yawa sai an yi taron nagi kamar an je gonar sarki a'a shi kuma zikiri kuma so ake kowa ya da kansa ka ga manzon Allah zai zauna a wajen baya tashi har sai rana ta fito ta daga sannan ya tafi gida hadithun sahihun rawahu abu daud wa ghayruhu bi asani da sahiha wa an ibn umar radiyallahu anhuma qal daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi fina'il ka'aba naga annabi a filin da ke jikin ɗakin ka'aba muhtabiyan biyadaihi hakaza ya haɗe kafafunsa da hannayensa haka wannan haka ɗin shine yadda na yi muku dinnan ɗansu wa wasafa bi yadayhi al-ihtiba sai Abdullahi da Umar ya nuna mana me ake nufi da al-ihtiba da hannayensa wa huwa al-qurfusa'u shine kuma zaman da waɗansu larabawan suke kira al-qurfusa'u ai kalmar ma kanta tana da wahalar fada haka shi ma zaman yake eh, al-qurfusa'u ko al-ihtiba da dai ma'anar su daya rawahul al-bukhari wa an qailata binti makhrama radiyallahu anha daga qaila binti makhrama Allah ya kare da gare ta qalat tace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naga annabi abinci tabbata gare shi wa huwa qa'idun al-qurfusa'a yayi zama wanda ya haɗe hannayensa don su tattaro kafafunsa kamar dai da na kwatanta mu falamma ra'aytu sallallahu alaihi yayin da naga annabi yana mai khushu'i a cikin zamansa ur'ibtu min al-farqi sai na firgita saboda tsoro ban san me zai faru ba idan sun ga annabi hankalinsa ya tashi su kuma sai hankalin kowa ya tashi da yawa sama da annabi dan shi ya ga abin da basu gani ba ko ana masa wayan abin da su basu sani ba wa an shadid ibn suwaid daga shadid ibn suwaid radiyallahu anhu qala marra bi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah ya bi ta inda nake wa ana jalisun hakaza ina zaune kamar haka wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri na sanya hannuna na dama a bayan bayana wato kamar irin ka irin zaman nan wato mutum ya irin zama na sakewa ya haka ya gina da bayan ita haka maza Allah sami na zauna haka hannuna na baya haka na jingina haka kun gane ai wattaka'tu ala alliyati yadi na riga na bayar da nauyi na gaba ɗayansa a kan asalin hannu na ke rike da ni ba zuwa wuna ba don saboda idan aka haka lokacin da za a janye hannun mutum zai iya zama zai faɗi yau ba faƙala sai ya ce a taƙa'udu qida'atal maghdubi alaihim yanzu kana zama zaman waɗanda aka yi musu fushi zaman waɗanda aka fushi da su suna yahudu wannan irin zaman yahudawa ne ka daina rawahu abu dawud bi isnadin sahihi ya yan uwa a takaice ita kwanciya mustahabbi ne kwanciya a tsagen jikinka na dama halal ne kwanciya a tsagen jiki na hagu halal ne kwanciya a rigingine haramun ne kwanciya a rubuta ciki sai inda uzuri dan bangarorin na gudanar ne hudu ɗaya daga cikinsu ya zama mai a'a mustahabbi na farkon kenan mustahabbi ne biyu daga cikin sun zama mai halal jahiz ne ɗaya daga ciki kuma ya zama mai ya zama haram sai inda uzuri waye zai kwanta da da ciki da uzuri kamar mutum da ya ji ciwo a gadon bayansa yana kwance a rubda ciki saboda ba zai iya kwanciya a kan gadon bayansa kaga ya akwai mai uzuri ko mutumin da tsananin ciwon ciki wani lokacin har sai ya danne cikin kafin ya je ya dan saurara masa shi ma sai ya haka kaga duk bukata ce ta kawo da ya haka ina ba ta fahimta so a take sai wannan shine dan abin da za mu iya faɗa kan jira da ba lokacin eh jariri ai ba hukunci akan sa rufi alqalamu an salat eh, rufi alqalamu an salat sai dai in yaro ya fara girma ya fara karban taujihi shekara biyu uku to sai a rika koya masa dan nan ya saba da abin da yake na shari'a ba dan yana da zunubi ba dan dai a tarbiyyance shi akan abin da yake falo da aka rataye kan wata dabba wannan haramun ne mun faɗa duk wanda ya rataye kan wata dabba a cikin falansa ko ya sa aka fede da nusa gaba ɗaya aka cire komai in da kan aka bar kan da fata ta aka ruwa ka ajiye ko zaki duk waɗannan haramun ne ɗauka mutum zai je zuwa kuma in da wannan a wajen bai kamata ma kai sallah a wajen ba don wurin bai cancanta yin sallah ba an gane ko idan mutum ya sallah ba a cewa kai ba amma dai bai cancanta ba don wurin sallah ana son ya zama wuri da yake da tsarki sannan yake cewa ya dinka tufafi waɗanda suke sun wuce idan sahu yanzu ya zai gina ah, sai ka je ka yanke ka rage abu ne mai sauki inda dai sun wuce idan sahu kuma ka ji hadisi ai abin da za ka yi kawai ka je ka aiki da manzo Allah ga Abdullahi da Umar abin sa ya bata lokaci ba ta daga tufafin ka ya daga sake ta sake dagawa ya sake dagawa saboda haka abin da za ka yi kokari kenan kawai ka aiwatar sai ka je ka dage tufafin ka gyara su wannan yake cewa wannan zaman da aka kwatanta na ji waɗansu malamai suna kina shi da suna zaman samari wannan kuma ya cewa ya ji waɗansu suna cewa sunan shi zaman Allah ya kawo dai duk wannan zamanin hausa ce sosai da sosai ya danganta kila wani aka ga yayi zaman yayi ka sage aka lura cewa yana cikin halin kakanin kayi ne sai aka fassara da halin da aka gaishe amma ba wai dan yanayin zaman ba a dai nemo shi da ya nemo ma'ana sai in abu in babu kuma shikenan sai ayi bayani ba ka da kalma ɗaya da za ta fassara shi a masa amma sai kai bayanin sa ba sai a gane ba wannan take cewa ita take take jinin al'ada kuma wani watan sai ta ga jinin ya ya wuce ya saba kwanakin da take yi amma sai ta ƙara waɗansu kwanaki a kai har kwana uku amma bai tsaya ba saboda haka sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah wannan abin da suka yi shine daidai da amma da ke ma abin da suka faɗa ke dan jini ya wuce yadda kika kamata kika saba gani sai ki kara kwana uku idan kwana uku sun wuce shi kenan amma da sirrin ba za su wuce kwana sha biyar ba in kika dora akan na uku a da in kika kara uku akan na da da kika saba yi to akwai ko malaman da suke ganin cewa a'a idan dai al'adar ki kwana kaza ne sai jini ya zo yayi wannan kwanakin to shikenan kai sai zaki dauka cewa jinin al'ada din ya wuce yanzu wannan sai dai ki bincike jinin mai da ki wanka ki ci gaba da sallah don wace mace za ta samu a wannan hali manzo Allah ce da da da salata ayyama aqra'i ki daina yin sallah a kwanakin da duk kika saba dawa adadin kwanakin da kika saba jini na zuwa ki daina yin sallah da zarar kuma sun zo sun wuce shikenan ki ci gaba da ki ko da jinin bai yanke ba sai fa in kin samu tabbas jinin ya canju ne dan akwai waɗanda sukan yi kwana biyar biyar daga baya kuma sai ya karu saboda wani dalili waɗansu ko dan sun haihu yakan karu waɗansu kuma ko dan yin amfani da magunguna ko allura na tsarin iyali to duk yakan canja mace kwanakin ta da jinin ta na al'ada wannan cewa ko hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya nuna halaccin yin zikiri cikin taro kuma da da daga murya wai ko mun karanta shi a baya in ba dai mun karanta to ba ni na karantar da ku sai wani ne ya karantar da kai haka ko kai ka fahimta da kanka an yi darasin baka da amma babu wani hadisi a duniya da zaka iya kafa hujja da shi ta sahihiyar fahimta wanda yake halatta jama'a su taru su zikiri su da yawa ko da wajen aikin hajji da kowa ke labbaik Allahumma labbaik sahabbai ba sa yi da sauti ɗaya su fara tare su kare kare. kowa na yin labbaik Allahumma din da kansa ba roshi da sauran ko da ko kowa ya daga murya wanda anan ne aka halatta daga murya amma ka kawo wani wuri da ban zikiri ne da gobe ka ce ya halatta daga murya wannan na tabbatar cewa baka fahimci abin da ba ko dai hadisin baya da asali ko kuma kai ne baka fahimce da larabcin sa yake ba alaikum salam dangane da hmm? Hmm? dangane da al-istikai hmm. da Allah ko wace haka dole kan yadda wata babu wani laifi nan ka dora dama akan ta hagu ko ka ta hagu akan ta dama lokacin da kai kwanciya ta rigingine babu wani laifi kawai an ce wada ihda a al ihda rijlihi al ukhra ba a tantance ba shi dai wannan wanda annabi ya hana mutum da yake mayar da hannunsa a baya haka ya jingina a kansa haka shi ne ya ce haramun kar mu je mu kawo ta sufar kuma da annabi ya faɗa mu zo mu haramta ba tare da dalili ka fahimci wannan shi kenan sai mu ta karka je ka ƙara wani ba cikin hadisi Thank hmm. za ka masa sallama me zai hana kai sallama wa ya ce da mutum na ci abinci ba masa sallama har mai sallah ana masa sallama har mai sallah ana masa sallama to ballantana mai cin abinci ko mai alwala ka zo nan wajen darasi ya halatta kai sallama yanzu nan ina cikin wannan darasin sai wani zo zai shigo masallaci kai tsaye zai ce assalamu alaikum to ballantana wanda ya zo daga can karshe inda in yayi sallamar na kusa da wajen kawai zai biya an sa masa mu nan ba da shafe mu ba me zai hana me yana mamakin ka a ciki yanzu nan gurin a ce ka shigo ka same ni ina karanta suratul baqara ina cikin karatun alqur'ani wajibi ne kai masallama ni kuma sai in tsaya sai na kai karshen aya sai in ce wa alaikum salam sannan in jaddada isti'aza kuma in ci gaba da karatu na in kyale ka kai ka harkokin gaban ka ban ji ba duk wannan ba su da hujja a ce wai in mutum na cin abinci ba a yi masa sallama in mutum na alwala ba a masa sallama in mutum na karatun qur'ani ba a masa sallama in ana zaune wajen darasi ba a sallama duk ba gaskiya bane ba inda Allah ko manzon suka haramta wannan asali ma idan mutum ya duba sunnar annabi zai ga a cike take da wannan wai karewa dai da mai sallah da mai cin abinci wane ne ya kamata a ce kana masa sallama to amma mai sallama ana masa sallama ko manzo Allah in sahabbai sun yi sallama yana cikin sallah yakan mayar ne ta hanyar isharar da takan hannu idan aka ce assalamu alaikum a cikin sallah sai haka ya nuni da takan hannunsa sai ci gaba da sallarsa ballantana ko mutum na cin abinci ko mutum na karatun qur'ani ko mutum na alwala waɗansu sun ɗauka ma idan ana alwala ba a magana kamar idan mutum ya alwala ya yi magana alwala ta warware sai ya faru da zuwa duk wannan ba daidai bane ba wani ilimi da ya ce haka cikin addini al'ada ce kawai ta mutane wa alaikum salam babu laifi a yanke alqur'ani ba a ce dole sai kana da alwala ba ko ba ka da alwala ya halatta ka rike qur'ani kamala ne a ce kai alwala kafin ka rike amma kana rike da shi kana cikin alwala sai alwala ka ta warware to sai mutum ya jefa zai ci gaba da rikewa har zuwa lokacin da zai ajiye sannan ya je ya alwala ko alaikum salam me zai hana dan me muka kawo hadisin dan ya zama tarihi kawai dan a tabbaka ne dan a yake da shi kuyi hakuri haka sai Allah ya kai mu lokaci na gaba ina da a yau zan yi amfani da wannan dama da sanar da ku cewa rana ta yau asabar kenan za ta zama goma ga wata ko sha ɗaya ne ban sani goma ne ko da kuma wata rana ta yau ma'ana dai zan yi hutu na sati biyu game da karatun nan kadai hutun sati ɗaya game da karatun juma'a mai zuwa na gadon kaya sati biyu game da karatun riyazu salihina banda su sauran karatuttuka suna nan sai wanda mutum ya je gaba a ba saboda wani dalili cikin dalili wato daga asabar guda biyu duk ba za mu yi karatun riyadu salihin ba sai ta uku in Allah ya kai mu